ba wai taro ne na ƙasa mai zaman kansa wake da iko da ƙarfin kansa ba taro ne kawai wanda ake ganin cewa ana samun matsaloli na rashin tsaro ana samun matsaloli na rashin aikin yi ana samun matsaloli na rashin fahimtar juna tsakanin al'ummai ana samun matsaloli na eh, rikice-rikice na addinai ya za a yi a zo a zauna a yi musayar ra'ayyuka ta yadda za a samar wa Najeriya wata maslaha makoma kwakwara guda ɗaya yadda zai zamanto cewa irin wayannan rikice-rikicen ba a ci gaba da samun su ba kenan kuna goyon ba a lallai ko muna goyon baya kuma muna fatan ba mu zama part of wannan taro din da za a yi ba kwa gudun waɗannan mabambantan ra'ayoyi da kuke zuwa da su da waɗancan ƙungiyoyi a ce kila matasan arewa ma kansu ba haɗe ke ba eh a to ai maganar kai ba a haɗe ke ba mu mun san cewa kan mutanen arewa da jama'ar da matasan gaba ɗaya haɗe ke wataƙila an samu saɓani ne na fahimta kuma su ƴan uwanmu da suke maganar araba kan arewa lallai za mu ƙoƙarin mu ga su ma mun jawo su mun zauna da su mun fahimtar da su domin maganar raba Najeriya ba zai taɓa zama wa ɗan arewa mafita ba na farko kira araba Najeriya babban laifi ne a ƙasar nan na biyu kuma doka kundin tsarin mulkin Najeriya ƙaramin kashi na biyu yi maganar ce cewa Najeriya nan fa ƙasa ce haɗaɗɗiya guda ɗaya wadda ba za a raba ta ba saboda kowane dalili. So babu wani dalili da zai sa wani ya kira a raba Najeriya ko ko a'a babu wani dalili da mutum zai tsorata dan an ce a zo a national conference me ne a ciki? Sai dai duk da goyon bayan wannan taro da wannan kungiyar matasan arewa ke yi wani dattijan arewa Alhaji Sula Kofar Sauri ya ce babu dalilin ma kiran wannan taro kuma idan ba a yi hankali ba za a iya baiwa hammata iska a lokacin taron. In za a je a yi wannan national conference din nan kamar yadda na gaya ma da suna zaton sun yi mu komi na zamani. To in ba a yi sannu ba ma yanzu kan mage ya waye. Mu ɗan arewa wannan yadda suke gani sun rena mu, mu mun rena su yadda kishi ɗari. saboda mu mun san abin da muke muna da ilimin na bokon yadda suke gani muna da ilimi na Allah duniya da lahira saboda haka sai su ɗauka cewa in sun je ba wani abu wanda za mu za su danne mu to in ba a yi sannu ba wurin sai an ba hamuta iska saboda eh saboda za su hiɗi wata magana banza mu maida musu amsa kuma su ɗauka cewa ai su suke da shugaban ƙasa yanzu duk abin so ga dama sai su yi kamar yadda suke yi kenan so kake ce ku ba kwa so ai taron nan ai taron bai da wani amfani ina amfanin kuɗin da ake maƙudan miliyoyin kuɗin da ake kashewa ana yin zaɓe na national assembly ashe bai da amfani kenan sai a bashi a shugaban ƙasa ya koma ya yi tunani a bar conference nan saboda zai jawo hituna a ƙasa. Idan dai ba a manta ba dama kwanan nan wata ƙungiyar matasan arewa ta fito tana cewa idan har ba za a raba ƙasar nan ba, to babu dalilin ma kiran wannan taro. In dai ba za a yi magana a raba Najeriya a wannan conference ba to wannan conference mu ba shi da amfani ko ba za mu yarda da shi. Cutuwa mu mutan arewa muke da wannan zama na haɗakar Najeriya. Duk abin da ya tashi a ƙasar nan mutumin arewa ake zagi.